danna subscribe sai ka danna ƙararrawar sanarwa za a rika sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo salamu alaikum wa alaikum salam hajara ka dawo na dawo wai ya ku kai da yarinyar nan To, ta ce bata shirya ba. Bata shirya ba? Me take nufi da haka? To, waye da bamu da ita bane da Aziza. Taki. Wai akwai wata kullalliyar alƙawari tsakanin su akan rana ɗaya za su yi aure. Alƙawari? To su mazan tsinto su ake yi? Me abin yi yanzu? Abin yi shine ki gaya mata cewa magana alƙawari da kai wani su yake shi. Magana farko kenan. Yalla bai. a'a suna na baban memuna da aziza <laughs> to Allah taimaki mai mata a da ita da Allah <laughs> danna subscribe sai ka danna ƙararrawar sanarwa za a rika sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo